masu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na sharhin fina-finai suna na aminu sharif fim ɗin korariya fim ne wanda fa'iza wadda ta zamanto ta guji gidan iyayenta ta makamara kanta wannan suna korariya bayan fada ko kuma hatsaniya da ta faru tsakaninta da bintu shi dai wannan fim ya zo daga kamfanin miya enterprises kuma fitaccen darakta alugum zak shine ya ba da umarni yayin da muhammad miya ya shirya wannan fim shirin kuma yana dauke da 'yan wasa da dama kan aminu sharif sadiya kabala al'amin buhari da dai sauransu a cikin wannan shiri za mu duba a zango na farko a kan yadda fim din ya kasance kana daga bisani a zango na biyu za mu tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan shirin fim na korariya mu je zuwa zango na farko Enterprises. Korarriya ‘Yan wasan sun haɗa da Aminu Sharif, Fatishu Umar, Hafsat Idris, Sadiya Kabala, Malam Haruna da dai sauransu. Ɗaukar hoto Ismail M. Ismail da Umar Tage. Ɗaukar sauti Sadiq Balala. Shiryawa Muhammad Miya. Tsarawa da bada labari Awal M. Sarki. Umarni Ali Gumzak. Labarin fim Labarin korariya ci gaban shirin ankon biki ne, wanda aka ci gaba a yayin da mahaifin Fa'iza ya kore ta daga gidan shi sakamakon ɗabi'ar zubar da mutuncinta da ta a ranar bikinta. Gwara da kika ce kaddara ce ta afka miki, kin ga kenan ba ta shafe ni ba. Ke barki jin gaya miki kina fa ɓata wa kanki lokaci ne. Ni fa ba zan yarda ci gaba da zama da karuwa a cikin gidana ba. Menene bambancin ki da karuwa? Zina ce kuma kin riga kin yi. gwara ma nasu ma da yafi naki tsafta su dan sun dauke ta matsayin sana'a ke fa a filin taron daurin aurenki aka nuna hoton bidiyon ki da kika aikata zina ga hanya can duniya ce ta ishi kowa riga kuma tana da faɗi ki je zaki iya samun masu hali irin naki kuma bari ki ji in gaya miki ba na fata ubangiji ya nuna min me kama irin naki ko da a lahira ne ki tashi ki tafi ki tashi ki tafi da Bana buƙatar ki har gaban abada ki samu nambar ki anan saboda wata rana ƙashi ga numban nan duk da rera san ba lallai bane mu sake haduwa saboda me saboda in ne gaba bana dawowa baya to yanzu abin da nake so da ke ki faɗa min sunanki in seven a waya ta yadda in na ɗauko da zan sauran gane lambar sunana korariya korariya kuma fa'iza wadda ta bi shawarar ƙawarta bintu ta yi wa kanta kirari da korariya ta kuma ƙudiri aniyar sai ta yi yawon duniya ta haifi ɗan shege domin ta rama korar da mahaifin nata ya yi mata ta kuma samu damar da sai ta yi sanadiyar wa ƙawarta baƙin ciki ta hanyar saka mata cutar ƙanjamau sannan ta dawo gida gun iyayenta domin neman gafara sa'ilin da mahaifin nata ya shafe garuruwa yana neman ta. zuwa kaduna to amma kuma sai ta min wani shakiyanci ni ca ta min ita 'yan lafiya ce ta rinka magiya don allah don annabu na taimaka na kai ta lafiya tana da matsala da mahaifinta idan ya so daga can ma sai in ba shi haƙuri rarrashe shi alan kaji abin da ya faru tsakanin shi da yarka ko a cikin bayanan da ya faɗa akwai ƙanshin gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> amma fa ke tsoro ce sai ka ce wata aljana duk abin da ya faru ina da hasashen cewa zai faru a cikin zuciyata amma ni abu ɗaya ne ban so ba menene ba za ka fahimta ba duk da yake dai aski ya kusan zuwa gaban goshi wai kina nufin kenan gida za koma kenan <laughs> da tsari nake komai nawa ni da kai muna tare amma ka sani lokaci zai iya canza komai Salamu alaikum. Hello Umma, Fa'iza kice. Fa'iza? Allah sarki Fa'iza Fa'iza dan Allah inda yake ta wace kamar yadda kike faɗa. Fa'iza ki dawo gida dan Allah. Ko kuma so kike yi sai na mutu sannan za ki zo dan Allah ki zo. Ba ki min komai ba Umma, kuma babu abin da ke tsakanina da ke sai kauna da addu'a. Umma dama kiran ki ne na faɗa miki nan ba da daɗewa ba zan dawo gida. ban gane na yi ɗanyen hukunci ba sai yanzu da na aikata abin da ya faru idan na ce kai ɗan shege cikin gidan iyayena yana nufin horar da mahaifina akan korar da yamma ita kuma umma na me ta yi idan na kai mata ɗan shege gida ban mata adalci ba marabu da ita tana kuka na taho ta ci gaba da kuka yanzu kuma zan kai mata abun kuka zan zuciya bacin zuciya hall ɗin fadi abin fansa wanda rashinsa ba zai sauya komai ba a cikin aure shi ne mafarin sa ni cikin wannan halin da nake ci wallahi mu gode wa Allah domin akwai wasu yanzu suna nan 'ya'yansu sun bar su shekarar shekaru ba su gansu ba yanzu idan kai ne haka ta faru a kanka yaya za ka ji gode wa Allah kuma wajibinmu ne mu kiyaye gaba akan irin wannan gazar da muka aikata a ce ya mace a gaban ubanta da ya haife ta wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkaninku ababen kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi yadda aka yi aka bashi kiwon nan yayi da shi Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya yake cewa ku kun wa kumun nara wa quduhan nasu wani hijar ku tsallakar da kanku da iyalinku daga shiga wata mutumin da ya saki yarsa ta shiga gari ya tsallakar da ita daga wuta kenan yanzu an kula da wannan kenan Allah ya kyauta Allah ya kyauta ashe ba ki da mace shi dama? Ke cuciya ce ba sani ba? Eh? Alhaji lafiya? Ina ba lafiya kin samun kanjamau. Kanjamau kuma? Wallahi sai dai kai ne ka samu kanjamau amma ni ba ni da kanjamau wallahi. Daga yau ke da kai yanzu ma kar ki sake zo inda nake saboda kan san inda gare miki. Babu inda zan je wallahi Allah ya tsakani na da kai ina nan babu inda zan je kafata kafanka. Babu wanda ya faɗa min cewa kina da kanjamau. ai dama na san kin kamu da ita sai dai ban san kin kwanta jinya ba sai da na dawo gida nake da samun labari fa'iza ya aka kika san cewa na kamu da kanjamau ni kaina ban sani ba sai da na kwanta jinya ai dole na riga ki sanin cewa kin kamu da kanjamau wata rana mun kwana da wani mutumi a Zariya. samun nan batta wallahi tallahi sai na rungume ta mun mutu tare kina nufin ke ce sila samun kanjamau na? na riga na faɗa miki na zama giwa in na tafi bana waiwaye sai dai ɗan saƙon ke zo ya iske ki shine sharri kin manta cewa ke uwar kunama ce mai haihuwar ɗan sharri to duk abin da kika shuka da ta zo kusa dole shi zaki girbe a yanzu abubuwan burgewa jaruman sun yi ƙoƙari sosai a cikin shirin musamman ma sadiya kabala Wanda ya tsara labarin ya yi ƙoƙari sosai, fim ɗin ya tafi kai tsaye ba tare da ya karye ba. Daraktan shirin ya yi ƙoƙari mutuƙa. Abubuwan kurakurai. Hoto ya ƙone a fitowa ta farko. Me yasa ake ta samun difakus a cikin shirin ne? Kaya yana ta gugar Radio Mike a lokacin da Zai suke magana da Fa'iza. An ɗauki sama da mintuna huɗu ana sin ɗin da Fa'iza take faɗa da Zai. Ba a sa hasken da ya dace ba wato low a lokacin da Idris Moda ya tsayar da Fa'iza da kuma gurin da ɗan agulla ya ɗauki Fa'iza a mota. Muryar da aka ɗora a lokacin da ɗan agulla yake magana bata hau daidai da bakinsa ba. An hango masu aiki a gilashin Alhaji Maina. Kamara tana ta rawa a lokacin da ɗan agulla yake magana da budurwa Alhaji Maina. Wani ya shige a bayan labule lokacin da ɗan agulla suke magana da Fa'iza a gidan bayan an nuna mai kallo a gidan su su kaɗai ne a ciki. Daga ganin yanayin cikin Fa'iza ya nuna ƙurur saka shi aka yi. Sannan an nuna Fa'iza tana da ciki bayan ta dawo gida kuma sai aka ga babu ciki. Fuskar Alhaji Maina ta yi baƙi sosai. masu kallo barkamu da dawowa shirin fim ɗin korariya kenan wanda ya zo muku daga kamfanin miya enterprises a tare da ni a cikin wannan ɗakin ɗaukan shiri muna tare da wanda ya ba da umarnin wannan shirin fim darakta Ali Gumza. Darakta barka da zuwa. Masha Allahu. Shirin fim din Korariya ci gaban shirin ankon biki ne. Hmm. Kuma za iya cewa shine jerin wanda zai iya cewa ya idar da labarin ko kuma labarin ya dauki wani salo na daban. Hmm. Shin labari ne mai zaman kansa ko kuma za a iya cewa suna da alaka da wancan labari na ankon biki wanda ya fita na farko to suna da alaka za a kira shi saboda shi ankon biki an gina shi ne akan wasu ɗabi'u na 'yan mata eh. waɗanda suke 'yan irin 'yan uwanmu ta bangare irin na talakawa eh. sannan magana ta biyu kuma shi korariya mm. kusan ci gaba ne na abin da ya faru a cikin ƙarshen ankon biki ɗin to masha Allahu a iya cewa a takaice wanne sako cikin dakika 60 shi ya yake dauke da shi to kusan saƙonsa da yi saƙo ne kamar guda ɗaya mm. wanda yake nuna cewa duk irin kuskure da ya mace za ta yi ko ma dai wani irin ɗan mutum ne bai kamata ya zama kawai tsinuwa ko korace ta zama mataki na ƙarshe a gurin mahaifanta ba masha Allah to akwai al'amura da suka jibanci irin salo na ba da umarni wanda za a iya cewa gaskiya an zo da shi ta tafiyar da labarin zai ji mai dan kallo yana shauƙin iga me zai sake faruwa a gaba hmm. wannan tun daga farko ka tsara kake ganin cewa irin wannan tsarin ne ya cancanta a yi mashirin ko kuma a'a labarin ne yake tafi da kansa biye da yadda yake ganin cewa kai kanka ya ɗibe ka baka san ka gabatar da shi a hakan ba to kusan tun daga farko marubucin ya fara kayatar da ni wajen yanayin rubutun da yi hmm. domin ya sha bamban da ma irin rubutun na farko da yi eh. ya yi sha bamban da shi ne ma rubucin awwal m sarki awwal m sarki hmm. eh. so ya sha bamban da irin rubutun tun daga na farko irin salon da ya zo ya dauka da kuma irin da tafi da labarin so ya ban sha'awa da haka ni ma ne kokari wajen mayar da shi a hoto yadda dan kallo zai iya gamsuwa da abin da yake karanta ko ke gani ya to a ya fita kasuwa kuma ana ta samun bayanai daga wurin 'yan kallo da kuma masu nazarin fina-finai har ma kuma da 'yan kasuwa hmm. a kana ganin cewa wannan wani dan ba ne ya kafa ko kuma a'a an daɗe ba a samu fim makamancinsa ba ne a wannan ɗan karnin ko yanayi da ake ciki shi ya yasa ya samu wannan shi daga wurin mutane a fim da ya dama kowane iri ayi ya danganta da labarinsa da kuma ya ya aka tafiyar da shi eh. so yanayin labarin dama tun daga na farkon ya burge masu kallo mm. tun daga shi ankon biki din so da ya zama wannan ci gaban kuma sai ma ya fi na bayan kayatarwa da haka ya zama abin daukan hankali da kuma abin tattauna maganganunsa to da yawa da yawa za iya cewa akwai abin dubawa mm. yara ko kuma maza ko matan kan yi fushi ko kuma kan samu kansa irin wannan yanayi mm. su fushi su tafi su bar gida daga baya kuma su zo su yi nadama kan irin abin da suka dauka hukuncin da suka dauka. haka ne mana to amma ita ba a gana damar ta ba hmm. ta dawo tana ganin cewa kamar wani abin alkhairi ma ta je ta aikata ta dawo ba abin alkhairi ba ne eh. ka san tunanin mace gajere ne to ita da namijin da wata ba lallai irin wannan tunanin nata ba so irin ta tunanin ta shine ya za ta yi ta rama abin da mahaifinta ya mata ai alwashi ta dauka guda biyu mm. a labarin da abin da mahaifinta ya kore ta yi sai ta zo masa da abin kunya da sai mahaifi wancan na farko da ta fara aikatawa da kuma bintu kawata wadda ta dora ta akan harkar mm. iskanci eh. ita ma ta yi alkawarin sai ta zo mata da wani sakamako na daban mm. waɗannan sun ne alkawarkan da ta dauka kuma ita a tunanin ta kaga alkawarin ne marasa kyau bai kamata ya zama in za ka sake saka mummuna ka saka shi da mummuna ba ya kamata ya zama da kyakkyawa to a iya wannan an yi iya tunani ne na mace a iya tunanin mace kuma ita ma za ka ga ba hakan ya kamata ta yi ba dole ka san ma za ta yi nadama ai mm. tilas a rayuwarta duk da cewa ba a nuna ci gaban labarin ba amma daga inda ka tsayar dole akwai nadama a cikin rayuwarta to mu koma bangaren ah, na'ura kayan aiki da kuka yi amfani da su mm. ah, an ga saɓani da bambanci a kan wancan kashi na farko mm. ganin irin yanayin launin hotunan ma da kaurinsa mm. da kuma maiƙo da yake da shi shin ah, kun yi tunani ne na ganin cewa ku ɗan ɗaga gaba akan amfani da na'urar kamar na su sauti da hoton ko kuma a. me dai janyo haka aka samu wannan nasara ta bangaren eh, hoto wato abin da ke faruwa duk abin da ka yi ai na farko hmm. idan za ka yi duk abin da ya zama ci gabansa ko za ka yi wani daban za ka ga to me kurakuran ka na baya domin ka yi kokarin kiyaye su a na gaba so duk abubuwan da za ka yi na kuskure ko kuma kana ganin wannan kama wani abu ne na ci gaba wanda da baka saka shi a farko ba dole ka yi kokari ka kawo a ci gaban da za ka yi kowane iri ne to masha Allah akwai maganar kokarin 'yan wasa duk da an san cewa wasu suna iyakacin kokarinsu amma kuma ta goma shi ba zai wuce daga gare ka kai mai ba da umarni na ganin cewa kai kake kallon abin a kallace kuma ga irin yadda kake so 'yan wasan su gabatar mm. shin akwai dan wani dan nakasu da kake ganin 'yan wasan sun samu a wani bangare wanda har sai da kai hoɓɓasa ka ba da gudunmuwa sosai da yadda ya kamata ko kuma zaben 'yan wasan da kuka yi kuna ganin su suka cancanta a gurabe da yawa saboda akwai wanda ake ganin kamar ba su hau su wannan rawar da kuka ba su su tattaka ba a ni a zahirin gaskiya duk wanda na gani akan matakin da ya taka a wannan labarin eh. kusan ya bani sha'awa domin tun muna karanta labarin muke kallon mutum irin a kallace eh. wai zai iya yin abin da ake so yi eh. lokacin da aka zo tun farko dama ita dai sadiya dama da ita hafsa da ita so ci gaban ne da aka zo aka sabo sabo mutane akwai wata zita kowa da aga makaranta sai aga babu wanda ya fi dacewa irin yarinya nan fati shi uwa eh. tun daga karantawar sannan akwai wani dan agulla aga babu wanda ya fi dacewa sama da aminu sharif momo hmm. kuma a zahirin gaskiya sun kuma kawo ta fim din da waɗansu abubuwa fiye da na baya hmm. so masu kallon ma kansu sun yayyabi irin rawar da suka taka ba ma mu da muke to masha Allah um, dan muka duba bangaren ɗayan mishkiloli kuma da akan nan samu hmm. ah, kamar maganar shi wani lokacin a ce focus na hoto ko kuma a ce iris ya yawa a kamara ya yi mm, haske mm. ko ya kone wannan abu ne na yau da kullum da aka saba gani mm. to amma har yanzu abin yana ciwo mutane tuwa kwarya ko kuma yana kasa bayanin cewa su ma'aikatan ba sa iya kula da wayannan na'urorin ne suke barin hoto ya kone ko kuma ya abin yake ko kuma gazawar ku masu ba da umarni ne ba kwa an karar da su cewa hoto kaza ya yi kaza ko kuma makamacin haka to magana ce guda biyu na farko kamar irin karin haske ko yanayin abu ko da ko inda yake kallon abinsa musamman su cinematography ko DOP din mm. su masu daukan hoton mm. wani zai ga abin a fuskar sa ya masa duhu wataƙila shi ba haka yake so ba wani kuma duhun yake so ko akwai irin da ke tsarin daukan hotonsa mm. na biyu kuma akwai irin Uh, focus the focus da writing the focus wannan dama mun tattauna cikin a baya hmm. na sha faɗa cewa style ne na ɗaukan hoto akwai ƙarin wani abu ma da zai iya zama shi ma style din kamar wani abu da da ya kira shaky hand eh. ba za ka tsaye da hoto kawai guri ɗaya ba kamar yadda idan ka ba zai tsaya guri ɗaya ba ba za ka tsaye da kyamara check kana ɗaukan abu ba dole wani lokacin sai kana ɗan motsa ta kamar yadda idan ka zai dinga motsawa so shi ma duk ya zama style ne yanzu a duniya mai da da ne kowa sai ka tsaye da abu check. ko haka da tsarin fim ɗin yake a duniya ya za ka bude aka cancanta irin wayannan abubuwa masu kallo kuna kallon tattauna da muke a kan fim ɗin korariya wanda ya zo daga kamfanin miya enterprises tare da wanda ya ba da umarni darakta ali gumzak za mu je dan hutu idan muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya masu kallo barkanmu da dawowa muna tattauna a kan fim ɗin korariya wanda ya zo da kamfanin miya enterprises wanda muhammad miya ya shirya kuma darakta ali gumzak ya ba da umarni darakta akwai kukur-kukur da ake yawan ji wanda za a iya cewa abu ne na na'urar ɗaukar sauti ko tana gugar riga ko kuma tana gugar jikin wanda ya saka shi mai sauti ko kuma kai da kake gaba ɗaya kake sa ido ga baki ɗaya ba kwa jin irin wannan kukur wadda take haɗewa da magana tana guga ake bari suna fita a cikin fina-finan shi ma na taɓa gaya maka cewa kowa akwai department ɗinsa mm. so mai ɗaukan magana ɗin shine ya samu wannan matsala ɗin bai kamata ya bar irin wannan abin ko ya ji dan kyas shi ya kamata yi magana ya ce to ina da matsala fa a guri kaza saboda ba za ka iya wadatar da komai ba ka ji magana ka kiyaye hoto ka kiyaye harkar yan kallo kai a matsayin kana darakta mm. akwai matsayin da kake bi daban shine kula da abubuwan suke gudana ya hoton kai ke tafiya yadda kake son sa haka ake daukan sa shine kamar bangaren ka akwai bangaren mai daukan hoto wanda zai kiyaye hotonsa da yanda tsarin hotonsa yayi yayi masa mai daukan magana ayi abinda nake saka yayi min yanda nake so sannan kowa ya dauka to wannan kuskure wuka da nama kenan kuke ba su duk abin da suka su kenan su yayi daidai kenan ai kowa kowa akan bangaren sa wuka da nama ake ba shi sai dai kawai kai a matsayin kan director kai ne in charge na komai da komai so kafin in zo in ce na bi audio na saurara na bi bidiyo na saurara na kalla da na kuma na zo na bi bakin din yan wasa na ya nake gani ya nake kaza ya nake kaza ina abin da ake kira shi wannan yar talabijin da ake kalla hmm. muna gani a inda aka ci gaba ka ga darakta kamar yadda kake a zaune da yar talabijin hmm. da abun kuma magana a sa yana ba da umarni kaga hmm. yana lura da sauti yana lura da hoto ku ba abin ba haka yake ba kenan har yanzu bai zo ba tukunna wasu suna dan samu in za a aiki a times in ya danganta da yanayin aikin ya zo kenan inda ya wasu za su dan samu ana samun sa eh. amma ya danganta da irin wani irin aiki kake yi ka gane wasu zaka ga suna da budget din da su iya dauko maka monto su su ajiye maka da abincin magana da komai da komai wani kuma budget din sa bai kai yadda kake tunanin hakan ba su dole yan abubuwan sai dai ayi hakuri da su to masha Allah an ce ba a samu haske da ya dace a wajen da Idris Motsa ya tsaya da fa'iza bakin hanya ba ana ganin fuskokinsu sun ɗan yi dishi-dishi sannan kuma akwai ɗan sin ɗin da aka yi kusan sama da mintuna hudu tsakanin fa'iza da bintu hmm. suna ganin kamar ya yi tsoho ya ɗau lokaci me za ka ce to wannan ba ba zai zama kuskure a fim ko rashin kuskure ba hmm. shi ne na gaya maka tun a farko shi mai hoto shi ke ganin wannan hasken iya wannan hasken ya yi min ya hmm. amfani da shi wancan kuma tsawon lokaci da aka dauka ana daukan sin ya danganta da wace irin magana suke shin magana tana da ma'ana ne ko kuma a an sauka daga wani layi da cewa zai zama borin har dan kallo ya gaji da shi shine kawai abin kalla ba dogon magana ba ko dogon sai akwai magana rashin hawan murya mhm. ta da dan agulla lokacin da suke tattauna da fa'iza hmm. ta dan sauka daga kan hoton shi kuma wannan wani zaka iya kiransa ajizanci ne tukilla da kai wajen edita ya ga bai iya saita daidai ko kuma sun da ya gama saka ya saba sanda zai hoton hotonsa ba ka nan aka exporting na nan aka yi ba ka ga gurin ba lalle bane a lokacin da na je na gani in ga haka ne ba lalle bane hmm, da lokacin da gani ban ga hakan ba amma dai na tabbatar cewa ka hango mutane a cikin gilashin alhaji maina wani na gan shi ka gan su hmm, babu yadda zaka kuma ne iya fita tunda da arga an dauka a hakan ku idan kun yi abu ba ku zuwa a sake a je a sake gurin ba ma koma mai rashutun mu saboda <laughs> saboda yanayin lissafin kuɗi <laughs> eh, eh. to a rawar kyamara fa duk ko duk abin da an duk abu ya faru ya riga dai ya faru ke a rawar kyamara na gaya maka shi ma style ne style ne shakki dai eh. ba za ka <laughs> bu idan ba za ka ba idan kai tsaya cak ba wani lokacin ka dan girgiza hoto ko ya yanda idan kai ke motsi ya kai kamata kyamara ta zama to an ce akwai wanda ya shige ta bayan lalibule lokacin da dan agulla suke magana da fa'iza a gidan a gida kuma ba a nuna bayan lokacin kuma mm, an nuna cewa su kadai ne a cikin gidan amma an gano mutane suna giftawa to ban iya kula da wannan ba wallahi ajizanci ne na dan adam shi ma ai ba na jin ko da an gani watakila za a iya canja ko da an gani ma a lokacin za mu iya sake a lokacin da ana nan a gurin wasu eh. abubuwan sai bayan ka zo ka gama su hmm. sanda ka zo watakila kana hada ma za ka kuskura watakila sanda ka dauka a location din ka gani za ka iya mu muna sake irin wannan abin da abin da gani ko da wani shine ce maka ko da mutum da ya ji murya tana dan rawa da mai sound din ya ce mana mun ji murya nan fa anan ba ta yi ba ba mu sake a take a gurin idan mai hoto ne ce mun difo hoton nan bai mu ba za mu sake abin da muke so ya gyara yanda yake so sannan mu sake to amma an karga ka bar location din wani abun ba zai iya koma ka zo ka ce za ka sake shi a lokacin da ka bar shi ba kuma. To magana tsarin shi wani ina jin aikin mai makeup ne mai kwalliya ko kuma wanda zai zama na artistic director na al'amarin. Mm. Cikin da ita fa'izan ta yi ana magana kamar ya nuna wasa da yawa mm. shirya shi aka yi sa shi aka yi. gashi nan da yadda ya kamata cikin ta annan sashi akai eh to dama yasa ake eh to ai akwai wanda za ku kwararru shi dan kallo kana nuna mai rayuwar kamar ta gaske ce i kalle ta gaske zahiri i ga eh. yadda da abin da kake ga mushi to amma kuma da zara ya ga abin da za a yi ma wasa da hankali mm. zai ce wayannan fa suna nema su raina ne to kuskure ne an karɓi kuskura <laughs> to an ce an nuna fa'iza na da ciki bayan da ta dawo gida kuma sai aka ga babu ciki lokacin ai ta haihu ya za ga ciki kuma bayan mutum ya haihu Eh, ai kan da gida gaskiya ne ah. akwai maganar shi fuskar alhaji maina inda ta yi duhu ko ta yi baki tana na so can kusan karshe karshen fim din to ba zan iya kiyaye gurin ba gaskiya eh hmm. to me za ka ce kan al'amarin shi matsaloli musamman da da mun a farkon shirin mun fara tattaunawa hmm. kan irin yanda mata za su yi rinka yin haƙuri su jure su bi maganganun iyayensu sannan su kuma iyaye su yi haƙuri su kai nesa wajen hukunta ko kuma furta kalami mm. ga 'ya'yansu musamman ga yanayin da ake ciki a yanzu da kuma al'amarin da ake ta ganin cewa an magance mace-macen aure. to gaskiyar magana shine ya kamata su iyaye da suke da 'ya'ya su sani cewa wani kiwo ne Allah ya ba su mm. kuma Allah zai tambaye ka akan duk abin da ya baka kiwo a lahira so ya kamata duk abin da zaka yi danka lallami da tausasawa da dabara a haka ake dora shi akan turba mm. da sanda ka baza ma yaro ka ce masa ya tafi ko kuma kai ka gaji in ya zama maka wani abu na kuskure wanda kowane irin kuskure ne Allah da ya sabawa idan ya zo ya istighfar ya tuba ka lallaba shi ya tuba Allah ma zai iya gafarta masa na biyu kuma su 'ya'yan ya kamata su zama cewa ba komai ake ɗauka kawai a ce za a yi fushi a kansa a tafi ba misali kura da iyayen ta suka kore ta misali kamata ya a ce ta samu gidan wasu yan uwanta ko yan uwansa ka ta ɗauki mugun nufi akan ta rama akan abin da uban ta yi mata wannan shine kuskuren iyayen a yayan dan ya kamata ya zama cewa ya san iyayensa da abin da su yi masa ba wai ki bane ya fahimta su ce haka su kuma ya kamata su yi tunani akan abubuwan da ya kamata su yi na rayuwarsu kar su kuskure kawai don ka munana wani ba a bin mutum akan saban Allah ko kuma karama kuskure da kuskure mm. wannan duka bai kamata ba to kai a tunaninka wannan fim a halin yanzu a kasuwa wuta ike yi ko kankara ike yi to ai ban san wanne ne mai kyau ba wuta ce ko kankara ni ga gan dauka zan ce kankara ne mai kyau eh? idan wuta ce kuma a hausar mu to gaskiyar magana mutane da yawa sun kalle shi eh. kuma ya fadakar da su ya zama abubuwa na kwatance da yawa a cikinsa so babu abinda zamu iya ce masa sai dai mun gode Allah kurum to alhamdulillah darakta mun gode masha Allah masu kallo nan muka kawo karshen tattaunawa da kuma duba akan wannan shiri na kurariya wanda ya zo daga kamfanin Mia Enterprises kada dai a manta a lugum zag ne ba da umarni Muhammad Miya kuma shirya za ku iya ci gaba da muhawarar a zaurukan mu na sada zumunci ko kuma na gizo ko kuma ka tafi kai tsaye handle dina a AA Sharif a Twitter ko a Instagram ko kuma ka tafi handle ɗin shi darakta a lugumzak a Instagram. Da haka nake cewa mu haɗa maku na gaba insha Allahu. Ma'asalam.